akwai kuma wanda sun sani da amma ba su amfani da shi to ban sani ba ko a bidiyoyi na da kuke kallo ko akwai ɗan kalmomi haka da kuke ɗauka da dai kuna amfani da shi kuna fahimta kuna ganewa kuma kun yarda da shi mata ba ku kira sannan kuma wannan bidiyon yawancin bidiyon nan matan mata nake saboda mai saboda ni ma mace ce ba budurwa ba ba matan aure ba amma kuma fa mata ba na son ku bani kunya saboda wannan bidiyon don ku nake yi don kuma ku gyara jikin ku gyara gidanku ku ji daɗin zaman aurenku ga ma'aurata kenan dalilin da yasa nake faɗakar da ku kenan to abin na kamar ku mata ko ba ku gamsu ba ne ko menene matsala ni dai dai dai ban san matsalar ba dai amma dai mata ba ku ɗauke shi da muhimmanci akan yadda maza suka ɗauke shi da muhimmanci ba kuma ya kamata a ce ku kuka ɗauke shi da muhimmanci fiye da maza ina da gaya muku ba zan fasa ba zan fasa faɗakar da ku ba dan Allah dan annabi dan Allah dan annabi roƙon ku nake yi masoyana daga maza har mata balantana ma mata magana ce ta zindin kar ku bari a a baya kar ku bari maza su ci galaba a kanmu ta ce sun ci galaba a kanmu gwara mu mu ci galaba a kansu saboda magana ce ta zindan na ce ai ni na fi son budurwa yan lesbian ta yi abin da ake yi ta san me ake yi tana da daɗin soyayya idan ni budurwanka ne kuma ba na yi ba dole in je in yi ba kuma ina son ka i want to keep you ba dole in je in koya ya ake yi ba saboda me in faranta maka rai saboda me ka bude baki ka ce mun kana so ka ga ka da yau da budurwa yan lesbian kuma ni ba yan lesbian ne for me to please you in my foolishness for me to please you a dan wawan sani na sai in so in je in abin da bai dace ba saboda in pleasing ɗinka a matsayinka na miji ban ce lesbian ba shi da kyau ba kuma ban ce ba ban ce yana da kyau ba da ga wayanda suke sun ce suna son abin da suke amma ni shawara nake baku mu daina don allah a daina a daina lesbian and the world is going to be a better place to stay